wasu manya-manyan batutuwan da aka baiwa muhimmanci su ne shin da farko wai menene makasudin abin da ke haifar da rashin tsaro a waɗannan sashen na najeriya da ma ƙasa baki ɗaya har ma da wasu kasashen afirka da yake jawabinsa wajen taron farfesa adeyemi na hukumar kula da tantance ilimi na jami'o'in afirka ya ce cin hanci da rashawa da aikata ayyukan ta'addanci su ne ginshikin matsalar tsaro da koma baya ga nahiyar afirka ya ce muddin kasashen afirka ba sun kawo ƙarshen waɗannan abubuwa biyu ba ne to waɗannan matsalolin da ke addaban kasashen afirka ba za su kau ba ya ce cin hanci da rashawa shine babban abin da ke haifar da sauran duk wata matsala da ke addabar wata ƙasa a afirka ya ce tattalin arzikin al'umma na bunƙasa ne idan ana gudanar da ayyuka bisa tsarin dokar da wannan al'umma ta tsarawa kanta kuma da zarar ta sa to ba shakka za ta samu matsala farfesa addemi ya ce wannan ya sa najeriya da ma duk wata ƙasar afirka da ta miƙe tsaye wajen daidaita al'umuranta ta hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta sa'ilin nan ayyukan ta'addanci su kau sai dai farfesa bai kammala jawabinsa ba sai da cicici kasashen afirka masu fama da matsanancin ta'addanci ciki ko har da najeriya ya ce akwai bukatar samar wa matasa aikin yi idan ba haka ba ko ta'addanci da taɓarɓarewar arziki sun dinga zama tare da su kenan wannan ya sa na tambayi suleiman ado kwaki wanda aka fi sani da suna castro ɗaya daga cikin mahalarta taron daga jihar yobe kowane shawara zai baiwa gwamnatinsu idan ya koma musamman ma game da samar da aikin yi a matsayina na wanda ya san gwamnatin yobe daidai gwargwado ya kuma fito ya san gwamnatin pdp daidai gwargwado zan gaya wa gwamnan yobe cewa ya kamata ya yi kokari a takaice a cikin yobe state din nan a yi creating gulare waɗanda za a ɗauki mutane aiki kuma wadda gwamnatin yobe din za ta ci gajiyar aikin nasu domin za ta yi abubuwan da za a iya sayarwa ya kawo ya yi wa generating gwamnatin yobe kuɗi yanzu zan ce da nake maka kamfani nawa ne a yobe babu guda ɗaya da yake amfani kamfanin fulawa a potiskum an rufe shi kamfanin leda an rufe shi kamfanin taki an rufe shi duka batin ba a yin komai shin kai a matsayinka na dan jarida baka ganin cewar inda ba a aikin nan ba a ba a mutanen nan salari in ba a ba a mutanen nan salari ba dole wanda bai samu gurin shiga ba menene zai zama abin da zai zama shine zai zama dan ta'adda shi Aliyu Usman Jajiri wanda ya wakilci gwamnan jihar Adamawa ce masa nayi ko akwai wani tsari ko shiri da shi mukaddashin gwamnan ke yi game da samar da aikin yi ko sai ya koma ne zai baiwa gwamnan shawara daga cikin policy da ya shirya yana so zai karfafa wa abu abunan poverty reduction ministry zai karfafa musu karfi zai ba su haɗin kai za su zo na za a zani modalities wadda dukkan wani matashi da ke adama cikin allah yadda dai ba zai abun da zai yi ba kuma ina ga idan aka yi ka je kai kana karatu ka samu ilimi sannan ka dan samu abun yi ina gabatun ma ka ce za ka tada hankali ba bai taso ba taron na yini guda ya taɓo batutuwar dama na dalilin da ke kawo wa kasashen afirka ciki kuwa da najeriya tarnaki wajen ci gaban gabansu ladan ibrahim awa murya amurka daga lagos a najeriya